shine mafi inganci ranar Juma'a su kuma daga 'ya'yan annabi to yanda aka samu bambanci a haihuwar manzon Allah da ranar da lokaci to haka nan a komai da komai an samu bambanci to haka nan ita kanta sai da Khadijatul Kubra ko kuma kun ga kamar yadda na ce sai da suka shekara goma sha biyar da manzon Allah kafin a fara masa wahayi kuma sai da bayan shekara goma da auren su sannan aka haifi Imam Ali shekara goma da auren su sannan aka haifi Imam Ali duk duniya daga ita sai manzon Allah ne suke yi musulmi sannan har wala yau bayan an haifi imam ali ya ɗago yana ɗan shekara kamar biyar ɗin nan a ka'aba daga annabi sai imam ali sai sai da khadija akwai wani bawan allah da ya taɓa kawo ziyara wajen amman manzon allah abbas sai yana tsaye yake ba da labari ya ce ya je maka wata ran wajen amman manzon allah abbas yana tsaye rana ta yi zawali wato daidai lokacin sallan azhar ya ce sai ga wani matashi ya zo ya yi tsaye wajen ka'aba ya ɗaya kansa sama ya kalla sai ya yi kiran sallah amma lokacin bai kira shi da kiran sallah ya ce ya dan yi wani abu can sai ya zuwa ya kalla ka'aba ya kabbara sallah ya ce ana nan sai ga wani yaro dan karami ya zo kusa da shi ya tsaya can sai ga wata matashiya shi ma matashiya ya ce kaga bai ce tsohuwa ta fito da gida duku duku ta zo jikin annabi ita ma ta yi tsaye a duke ba sai ce sai ga wata matashiya ita ma ta tsaya kusa da manzon Allah <clears throat> to sai yake tambayar shi bakon sai yake tambayar Abbas amman manzon Allah ya ce su kuma waɗannan su waye sai ce wannan ba ne su bai ce ya ce eh, wancan matashin da ya fara tsayawa shi ne Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya ce wannan kuma Ahmad sallallahu alaihi Muhammadu wa sallam ya ce wannan kuma Ali ne dan kane na Abi Talib waccan ita kuma ita ce ai Khadijatu bintu Khuwailid wadda ake kira da tsahira a garin nan matashiyar budurwa mai tarin dukiya sai ce to su ne ke ce kai amma wannan addinin nasu ya burge ni shine har ba ya ce duk duniya ban san wanda yake irin wannan addinin nasu ba sai su su uku nan da kake gani kuma shi Muhammad ya ce ubangijinsa ne ya umarce shi da wannan addinin shekara goma sha biyar kafin a fara kira sannan maza Allah ya fara kira sannan sai ya zamo ake musulunta ɗaya bayan ɗaya kaga batun ashe sai da aka dace kubra ita ce farkon musulunta ba haka bane in kuma mutum ya ce haka ne to ya gaya mana radda manzon Allah ya lakana mata kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga ba wannan ranar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samartakarsa bayan an fara masa wahayi ba a masa gyara an ce to kamata ya ka daina kaza da kaza da kaza aka yi imtidadi aka yi istimirari aka karbi samartakarsa tsarkakakki yayi haka sai da Khadija bayan manzon Allah ya aure ta bai ce mata to yanzu kuma nin kasa hijabi yanzu ke daina kaza yanzu ba a kaza a'a rayuwar da ta yi din nan kafin ma su aure da manzan Allah matsayin da na budurwa wannan rayuwar ta ta haka ake so kowace budurwa kuma ta yi a cikin wannan addinin da annabi Muhammad ya zo ta yi ta kafin annabi ta yi daidai da addinin annabi gani ko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ha gani amma kamar wannan aya na jiya da muka ja na suratul ahzab ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaytunna fala takhza'na bil qawli to akwai fasarori daban-daban daban-daban wasu ce ya ku mata annabi ba daidai kuke da kowane mata ba idan kuka yi takawa shine ini na kuma aka ce fala ta na bil qawli ka kun gwasan magana a waje kowane mace a matsayin ki na mace in kin haɗu da shi da an san juna sai ka ji ana alai bala ina wani ku ce la je ya daman kina nan ta ce wallahi aure ne a ina an lura a gaje kan mace ta nan in ta gama a mace kawai ana so irin ma ba ma dole bane gara a ce don lagabar ai ba ta da kirki ai girman kai gare ta ai kaza kaza an lura wannan sufa haka ake so ga mace ta zama mafaɗaciya amma gawa mazan waje mai girman kai gawa ga mazan waje to wannan siffofin sai da ka rijitul kubra ne salamullahi alaiha aka ce haka to wani masu fasara kuma na gina annabi suka ce ya nisa annabi lastunna ka ahadin min nisa ya ku wannan mata na gina annabi a yanzu duk yawan nan naku da kuka ku ga ya tara kuna da yawa ba ku kai ɗaya ba daga cikin mata wace ce ɗayar ita ce sai da lastunna ka ahadin duk wannan taron naku taron tsintsiya ne ba shara Ɗaya nan da ya zauna da ita ita ce ta amsa sunan mace yi sa kuwa na ta zuga ta a gaban ku a gani ko Allahumma sallallahu man wa alimun kuma ya musu ya ce init ta tunna ko da kun zama na kwarai allura init ta tunna aka ce saboda haka fala takhadha bil ka ku dinga wani cika baki kuna cewa ya tsohuwa ta tafi ku matasa ka <laughs> san wata haka take cewa an ka yarinya ya karama ya ka ka dinga mana wani zancen wata tsohuwa manzo Allah ya bata rai ya ce mata ni ba a bani wadda ta kai Khadija ba balle wadda ta fita ta bani sanda kowa ya mun rowa ta so ni sanda kowa ya ƙi ni ya ce kai addinin nan ma bai tabbata ba sai da dukiyar Khadija an lura to kun ga ai ba karamin mai ci ku ka ɗauka ba a yanzu amma aka zalunce ta aka danne ta aka rufe ta in ka ji wani batu akan addini wata mace aka waya a karɓi rabin addini a hannunta ko kamar jiya da na kawo batun cewa an yi aurenta wai tana yan shekara bakwai wanda ce wulakanci ne aka yi a Allah sallallahu alaihi wasallam an gani ko na farko yana saurayi wai ya auri tsohuwa wanda ta tsofe shi nesa ba kusa ba in ma za ta fita unguwa irin dan ango da amarya din sai dai ya rinka kama hannunta tana da biya tana ina zamu mu ne yana dan takana an lura <laughs> sannan kuma shi kan bayan ya zama shi ma irin ta kuma aka ci har wala shi ma ya aure ya ni a shekara bakwai ya shekara bakwai fa jama'a ta kai wannan mutumin na ba gashi nan tsaye da yan leda ai wannan ya fi shekara bakwai ina jin to ka gani fa ka ga mai sha hudu fa amma ka ce kuma ya aure ya shekara bakwai shi kuma kaga wannan ba karamin wulakanci bane ba la sama Allah yanzu misali kamar yanzu da muke a raye ko in muka ji labarin an ce an daura ma nan zazzaki aure can sai aka bugo hoton yarinya akan to ta yar fodiya ce yar firamare isi ma aji daya yaya ya za a kallaci irin su sai to balan zai muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma suka cewa a shi'ib abi talib kenan nan aka daura aure alhalin masu tarihi su kuma sun kawo da baban wanda aka ce ya aura din tana yan shekara bakwai da abokinsa baban ɗayar ita kuma an lura to lokacin ma da aka yi zaman shi ba abi talib su ba su ma musulunta ma bilhassan ma suna daga cikin kwamandojin sojojin kafirin ƙuraishi masu raba aiki wajen tsaron unguwar da manzon Allah yake ake raba duti ake ba da abin da ya shafi kariya akan masu kawo manzon Allah tallafi to alal akalla dai wannan shine matsayi na sai da Khadijatul Kubra salamullahi alaiha amma sai ya zama tana cewa an danne ta rubutun tarihi baka jin labarin ta ban sani ba a cikin ku ko wani ya taba jin an ce a hadisi an khadijatul kubra qalat a gani ko kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaza daga khadija sai da gariya ta ce ta ji manzon Allah ya ce kaza ko kuma an khadijatul kubra salamun lahi alaiha ko kuma radiyallahu ma su ce ma radiyallahu an hadin ba ma <laughs> salamun lahi alaiha ba su ce ta ce sami'tu min zauji rasulullahi sallallahu kala kaza naji mijina manzo Allah tsira an ce ya ce kaza kun taba ji to bata taba ji ba bata yi karatu wajen manzo Allah ba addini na din kafin ai wahayi da ce kuma ita ce aka fara manzo Allah wahayi suna tare duk da wahayi ma an ce wai <laughs> firgita yayi da aka yi masa wahayi da ya zo gida yana zan miluni zan miluni ta ce akai lullube ni wani abu na gani a waje me wannan amai rufe ni ke dai ba na abin rufa da wanda na ganin sa gashi na yana bi na wai ya zare misali <laughs> lura sai aka ce wai sai da gari sai ta ce masa a'a ai kai dan dangi ne a yanda suke siffanta da tsufa ta ce bari mu gani bari in ce na dan kwari na in ya ga furfura ta inda mala'ika ne zai gudu furfura an lura to wai sai ta cire abin da ya shafi dan kwalin kanta sai ta ce masa kana ganin sa har yanzu sai ce a na daina ganin sa ta ce ya Muhammadu ai namusu ne irin mala'ika wanda ake aikowa Musa kaga shi bai ma san kenan shi annabi bane ko <laughs> annabi sannan sai ta ce yanzu ka shirya zan je in raka ka wajen dan uwan babana eh, boka ne za a je a yi wa annabi ruqiya a bashi laya ya daura a wuya haka suka kawo allura kuma su masu kawo wani abin sun ce zuwa wajen boka haramun ne bid'a ne sun ce sa laya haramun ne bid'a ne amma sun manta kuma sun ce sai da gare ta raka manzon Allah wajen boka an ba shi yan kulle-kulle ya sha saboda ya daina ganin aljanu kaga lokaci guda sun bi da an tadda zuwa jan boka kuma lokaci guda sun nuna na ce mai karfin gaske tun da kusan ita ce ta farko farkon dabbakawa ga manzon Allah a farkon wannan addini a gani ko to ire-iren waɗannan tatsuniyoyi suna da yawan gaske sun suka ce kuma manzon Allah eh, su wa'ancin su ne ita dai wannan dan ce shekara bakwai an ce ita kadai ce ya aura tana abin da ya shafi wai budurwa alhalin abin nan to shikenan wani abin ba mu mu cika san mu faɗa ba za mu rinka ajiya sai nan gaba <laughs> an lura ita ce tsohuwar su biyu su ne tsofaffin duk zawarawa ne kuma suka kwantai an lura ɗaya kuma me yake cewa da kallon ruduwa irin wannan ɗin nan wanda in misali ina kallon na gaba na amma zan haka da irin na wai ke nake kallon in haka kun san irin masu irin kallon nan ko to ita fa ɗaya haka take kallon da in ma ana kallon da take suka ce wai manzon Allah ya fi santa ko to in tana kallon sa ba wanda ya fi so din haka ke yana nan amma haka za da kiral haka da Allah haka da amma ce wai ita ya fi so <laughs> da irin da ba daidai ba <laughs> kuma sannan an san zabaya an san zabaya ko irin wanda aka ce wai in ya muri ya ga zabaya ya ce hausa ana so a yi bature ba iya ba <laughs> eh yawwa to kaga a cikin mun dan kawo wasu waƙoƙi mako lokacin da Abbas wa wannan dan inzancin nasa na jiga din nan ko tsohon nan to dada irin waɗannan su ne wulakanci to amma dai lalle tabbas an zalunci sai da Khadijatul Kubra ba karamin zalunci ba tunda duk wanda ya bude ido yana mata kallon ita tsohuwa din ce daga sai kuma tsohuwa fa tukub sannan an zalunci sai da Zahra salamun lahi alaiha da ake siffanta mahaifiyarta matsayinta na hurul ini daga aljanna a ce wai ita ya tsohuwa ce jama'a ku rinka wannan magana fa ya tsohuwa ce tukub tukub sannan aka ce wai ta auri wani atik da wani abi hala to shi ma karatu da ya gaba aka ga atiku shine abi hala abi hala shine atiku mutum ɗaya ne sai suka manta shi ma suka gwamma suka ce duk su ne mazan da sai da aka dije ta aura kuma masu kuɗi ne suka mata tarin dukiya kaza kaza da sauransu alhali ita Allah ta'ala haka yi ta mai arziki ana kiranta da sarwiya ko sarriya a gani ana ce mata imra'atun sarriya ko sarwiya mai tarin dukiya me abin da ya shafi kadarori na abin nan harkar kayan kasuwanci ana kiranta sayyidatu quraish ana kiranta sayyidatu kullul mujtama duk wani group da sai da kaje take ciki shine mujtama to sai da kaje tana zama ita ce shugaba saboda ba a samun mai mutunci da karamci da tarin dukiya da tsarki na haihuwa da tsarkin rayuwa laraba gaba ɗaya suna kiranta khadija ta a duk maka an ce a to ana nufin sai da khadija me ake nufi na wannan ɗahira duk yan matan garin maka dukkaninsu lalatattu ne ita kaɗai ce tsakakkiya a ɗahira kenan ana kiranta azara'a azara'a me kamar yadda mamu zai kawo shi manzo Allah ya aure sai da kare ta tana azara'a ne ko ya aure ta ne tana armila azara'a ita ce budurwa wadda bata taba aure ba armila kuma ita ce wadda mijinta ya mutu Allah da dama haka sai kawo ai sun ce atiku mutuwa yi abi hala mutuwa ya yaba maso ya yayi guda biyu da Zainab da ko rugayya ce haka ake cewa an lura to alhalin eh, abin nan sai da khadija wannan sunan ma na azara da ake faɗa daga sai da zahara sai sai da khadija sai maryam sai abin da ya shafi asiya binti muzam su ne suke iya ɗaukar wannan sunan domin ita azara'a yanda Allah ya danne wannan wayar in mutum yana da irin ta komai da komai irin kidatawa in kika aje a daki kika daki ta da ita ta fi ta nan girma kuma takin ji ya zaki ji a ce ki ajiye ki ga ta yadda take sai ki daki ta da ita ta wannan abin girma haka al'adar da take dama yanda aka yi ta daɗin nan ai ba ta karuwa ko to matar da take amsa sunan azara a ita ce matar da ba ta tsufa kuma wannan sunan hurul iri ne daga sai da khadija sai sai da zara sai mare mafi annabi isa sai asiya binti muzahim su ne ake ce musu azara a yadda allah ya su haka nan ya bar su in shekara dubu za su yi a duniya ba su canza daga yadda suke na abin da ya shafi rayuwa ta budurtaka ba yanzu misali ai an mana batun hurun ini ko shekara nawa duk shekara Allah yake canza hurun ini a lahira ana canza su to su din dai su ne to amma aka ba su tsufa to haka Allah ya su su rayuwa rayuwa aljanna kenan haka nan in yara ne aka yi wulidanin mukalladun da aka ce yaro ne za a daidai yanda mace ta fi son da ko namiji ya fi son da ka zama ta za ta so ɗanta daidai bai wuce a yi masa wanka ta kwantar da shi ta daura masa famfas ta gyara shi ta samun yan kayan nan yana ƙiniya wata zuciya ta tafi son yaya nan to an ji Allah da duk irin wannan Allah zai mata abin da ya mata kullun da safe ta fito da yi wanka ta sa masa famfas irin na Allah da ta gyara shi ya ta yawo yana barar da kaya Allah din tana jin daɗi ka san wata dan yana yawo ma yana ilimiya daɗi take ji to sai a miki dan kuma ga kayan ƙiriniyan nan ya ta yi kina ta jin daɗi kuma ba batun wanki je ki wanke wanke in ya kaɗar da wannan ya bagun in kika juya kan ki juya da kai an gyara shi yadda ya zama haka wa ya gyara mala'iku ne kina da halimai allinna ba wanka ba wanki sai dai idan kina sha'awa ba kitso sai in kina so a turo miki hurul ini miki tsiya ki taje kanki ta miki kitso ta miki gyaran gashi irin na aljanna ka gani in ta zube shi ana kici wannan ba sai aidin naki ne gashi barin ne ga wa muhammad komai sai in kina so ne zaki aljanna ba a daka ba a tankade ba a rude ba a amma in ranki kika yi sha'awa kina so bari din dan nama koko irin na takakumi a Allah fa sai Allah ya sa a kawo miki kayan koko irin na takakumi ki koko kuma irin na takakumi fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-ayun haka Allah ya ce a nan duk abin da rai take so akwai a aljanna da abin da in ido ya gani zai ji daɗi in kin saba da tabarma ba akwai wata tabarma da ake nan ba na ce mata ko wundi irin ta ba in kika je kawai wallahi kyan ɗakin na ce muna da wundi ta kaba kawai ga Allah ya kawo miki ita duk abin da yake so ko nan ne yanzu Allah na akwai kayan Allah na abincin ci ko kala kala kala na can in kika kalli wani abu wanda ya kama da ko da goruba ce anan ya ce oh yaushe rabo na da ganin goruba la sarki duniya sai Allah ya ce ku kai mata goruba tana so irin ta nan ba a kawo miki ki sa dutse ki bibbige ta ce oh wannan da ita muke ta ce ki ga ki ga huru da ki ce wannan fa ki ce ke ai wannan ita muka rayu da ita a duniya dan miji <laughs> ta gama ciki za a kyalkyale da dariya sai a farin ciki saboda wannan rahar da za a yi a gidan aljanna to jama'a wannan tanadin ba shi Allah ya yi mana ya ce kuma mu bi wannan Allah mu ba Ali mu bi Hassan bayan Ali da Husaini har zuwa sahibar asali wa arwahu na lahu fida sannan mu girmama manzon Allah da matarsa da kuma abin da ya shafi ‘ya'yayansa eh, lokacin da allah ya ce ayar da ake karanta rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama imamu Ja'far Sadi salamu alaihi yake cewa rabbana hab lana min azwajina azwajina ana abinda manzo Allah yake nufi sai da kadija wa dhurriyyatina dhurriyyatina ita ce sai da Zahra salamu alaihi alaiha qurrata a'yunin yace Hassan da Husaini waj'alna lil muttaqina imama ka zama mana da imami imamul muttaqina a cikin mu shine imamuna salamu Allah alai kun gani ko to me aka rasa a nan gurin wa'annan da aka yi su Allah ya tsara mana mu bi in muka bi su wannan abin da nake gaya mana dinnan aljanna shine za mu samu amma in ka bi gurguwa hanya in ka ji duk wani abin da ake faɗa ba labari sai a ce wai kai wa ka ba ma tukunna a duniya sai ka ce sai dina wani ya ce to ai kaka gidansa can a ina yake sai ka ce bari a dan dago ma shi shi yana zanda da ihu ana to ina masoyin wancan gaje ga ce a ubangiji ai ban san haka a a ce ma shi gaba a duniya ina wancan da wancan da wancan ko oh, wanda ta dinga kama rigar manzo Allah tana ja tana masa wata rana an ce take tambayar sa idan da aka je a wurin na budurwa ka sasa annabi a gaba ta ce wani kana gane ina gaba da kai kuwa ga je na annabi wai kana gane ma ina gaba da kai kuwa sai manzo Allah ya ce ina ganiya mana to ta yaya kake ganiya ya ce a baki ce mu rasulullah sai kike muhammadu ce la ashe kana ganewa <laughs> ashe kana ganiya kuwa ya ce kuma sanan in kin tashi rantsuwa baki ce kin rantse da Allah ya dai kice na rantse da rab ubangijin Ka'aba ma'anar ka ta ce yanzu daman da kana ganiya allura to ku ji fa <laughs> wata rana daga dama ya ta kama riga annabi da Allah ka gaya mana gaskiya tsakaninka da Allah dan Allah kai annabi ne da gaske nan Allah wake ana ma mu fa wallahi duk kawai dai faɗi gigi an lura an ci hawa nan wai baban ta yayi wai ko ganta ta rike riga annabi tana mai irin wannan wulakanci ce ke me haka yazo ya kawo mata mari sai manzo Allah ya ce ai wannan kadan ka gani kun lura abubuwa kala kala wulakanci da kuma motsi kadan sai ta ce ra'aitu rasulullahi kaza ko fa'ala rasulullahi kaza ko da ni ne manzon wani abu za ga an kawo wanda bai kamata ko karuwa yan gidan gala wata ba ta taba cewa da ita da saurayinta dan gudidi sun yi kaza sun yi kaza rana kaza lokaci kaza ai ko yan gala ba sa iya bada irin wannan labaran nasu amma sai ka ji wani abu wai mata ce ta faɗa wai mata kuma ta annabi annaban kuma wai muhammadu muhammadu rasulullah amma sai ka ji mace ta kawo kaza ya fita da gida lokacin ya yi kaza ya bacci gidan mu jikin rigarsa da kaza ya yi kaza ya yi kaza tana ma kawo annaban kamar kazami an lura to ire-iren wayannan abubuwan dan ne haƙƙin sai da Khadija da aka aka samar da wayannan na daban domin a kwaci matsayin dan ma an ga za su iya abin nan ba ɗaukar wani abu bane an faɗa amma da kaji kare da kala kala an ce wai jami'an tsaro sun kama kuturu ko sai suka sa masa ankwa ana gama ɗaura a zama kulle ya ka da sai ya faɗo sai suka ce aka ce na ga mu gurin ta bane <laughs> Allah to eh, su ma wa'annan mutane inda an san cewa wani mukamin na sai da kare da za da da dama a kwace a ce ba ita ta haifa sai da Zara ba da an kwace to nan da ba zai yiwu ba haka shekara eh, biyar da farewa annabi wahayi ta haifa sai da tunisa eh, shekara eh haka ne shi imam an kafin farewa annabi wahayi da shekara goma aka haife shi ita kuma sai da zara an haife ta shekara biyar bayan an fara manna Allah wahayi tana shekara biyu a duniya aka saka su a ibi abi talib kurkuku tana ya shekara biyu Yayi ya kenan suka yi shekara uku da ta cika shekara biyar sannan sai da kare ta kubura ta yi shahada to a wannan dan matsin duk ba wani aure da aka yi ba, tun an aure wancan budurwar a shekara bakwai da fara wahayi ba haka bane ba sun manta ne kuma sun sai suka dama haka suke sai suka labarai in aka auna sai ka to ɗayan biyu ko wannan ya tabbata ko kuma ba. wannan ne daidai amma in aka haɗa bin bayan da za a yi zama a ce duk daidai ne saboda aka ji abin an kwafsa a kai to daɗa wannan dai ne na kawo muku ne don kusan irin falala da Allah ta'ala ya muku da ɗaukaka da kuma girmamawa da Allah ta'ala ya yi muku shin kun san menene sababin ɗaurin auren sai da zahara salamun alaiha walimar Allah ya dauke ta daga duniya aka je aka yi walimar a aljanna bayan an yi ta sama kun san me dalili uwar bikin ai tana aljanna hurin ini su ne 'yan matan zaman waliman bikin sai da zahara tunda ko lokacin da ta shahada daga cikin wasu yace da ta yi manna Allah ta ce ita abin da yake damunta ba ba barin duniya ba ta so ta ga auren sai da zahara yanzu gashi za ta shahada ka gani ko a take ce da manna Allah kuma ka gaya wa matanka ya kai ta san zai haruwa zu ka wata mata ta mara mun fuskar yata ya kai ta san za a mara sai da zahara kuma duk abin da ya manzon Allah wasici da sai da aka aikata na ga manzon Allah ya yi wasici da shahada Imam ne da sauran duk abin wulakantin za a halbaita an yi musu ko ba a yi musu ba ya aka yi sani kafin ai ita ya aka yi ta sani za a mari sai da zara ya aka yi ta sani za a yi mata wulakanci in bayan bata na har shiga daki sai da aka hana sai da zara a gida ki daina shiga mana daki kai shi da kamun shimfura sai gaza sai da zara sai dai raba rabe duk da ɗan lokacin da annabi ya ja ma bai aure ba saboda gudun haka amma sai da aka dabbaka wannan abu motsi kaɗan ce da lala ya tsohuwa annabi Muhammad ya shigo gida wata ya ganta tana kuka ya ce me yasa miki tace kaji kaji kaji abin da wannan matan suke ci da babata manzo Allah ya kama hannun sai da Zahra ya ce mata to wanda ya santa ya santa wanda kuma bai santa ba Fatima ce iyata tsoka jiki na ce wanda ya fusatar da ita ya fusatar da ni wanda ya fusatar da ni ya fusatar da Allah wanda ya fusatar da Allah Allah ya masa alƙawarin shiga wata wani fa duk wa'azin yan cikin gida ne ake yi in ka ji an kawo wannan wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba ita ce fatima yar muhammadu rasulullah haka yakan yi kama ta je gaban maza ya ce wanda ya santa ya santa wanda bai santa ba ita ce fatima ya ta tsokar jikina wanda ya cutar da ita ya cutar da ni wanda ya cutar da ni ya cutar da allah allah na fishi da fishin ta yana yadda da yadda ta duk yawa wannan wace ce mahaifiyarta to kaga ko ta wajen sai da ne ta haifin din kauda abin da ya shafi sauran mace to ina jin nan zanya da zango tun Allah ya sa al'amarin mu dan gajere ne fatan mu yadda aka fara wannan al'amari Allah ya tabbatar da shi a bayan ku ya zama a ce duk duniya ta dauka duk duniya Sokoto din nan yanzu ne na san nan yankin Sokoto ban taɓa inda aka yi maulidin ko bikin ko wafatin sai da gari ba in ba ta ka kuma ba to wannan kuma yana daga cikin falala da girma na malam Ali ta ka kuma duk wani alheri Allah ya gana mana rinka dasa shi ana sannan kuma sai saboda in mutum ce zai disashe da shan Allah sai dai shi ya disashe an lura to saboda haka nan gaba kun ga yanka busashe ranar sha'anin sai da gari da kubra na murna da izinin Allah ah, Allah ta'ala ya azurta ku ya ƙara muku yalwar dukiya ya ƙara wadda ta bada kaza Allah za baɗi ta iya bada akuya wadda ta bada akuya Allah za baɗi ta iya bada sa Allah sa wata rana aka zo garin nan za ku ce da mutane ranar auren annabi da sai da gari da duk mai kaji ya kulle yau kajin sai da kadi ne nasu yawo a cikin taka kuma kuma duk wanda ka ma kama ka kai gida ka yanka an lura Allah ya sa wata rana ai wannan a ce duk mai kaji ya mai da kazarsa gida a dakarin sai da kadi sun ce za su saki eh, kajin sai da kadi ne yau duk kazar da ka gani a titi a taka kuma tana yawo ka kama ka yanka ta sai da kadije ce saboda haka in kana da kazar ka ka boye kar ka ce an yanka maka kaza yau kajin sai da kadije ne <laughs> za su yawo an lura to haka nan ne wata rana a najeriya sai an yi batun raguna na haihuwa annan maulidi ba hmm. masu faɗa da maulidi wata rana sai an ce masa duk mai raguna da shanu ya kama ya ɓoye ɗaya ga watan rabiul awal sai watan rabiul awal ya wuce saboda yanzu masoya na Allah za su saki shanu a daji da gari da awaki da kaji daga rabiul awal ɗin ɗaya da shi har zuwa talatin duk inda ka ga rago ko sa ka kama ka yanka na annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam to wata rana sai an yi irin wannan abin dangane da abin da ya shafi bikin sosai da Khadija tunda aikin na Allah ne kuma kuna yi ne dan Allah daman dai shine babban abin so in za ka yi abin ka yi dan Allah kada wani ya zo ya ce shi kokin wata ta zo ta ce ita ina so irin ka shiga yan daga amma ka kama magana ba a yarda da ita an lura a nan yarda da magana giga zuwa aikin zaki ci azikin sai da gajiya ne ko mm. kuma lokaci in mutum ya ga shawara ai da ma ana buɗe littafi ne ko yan gurbin na shawara za ku bada sai wannan ya kawo sai a rubuta sai wannan ya kawo sai a rubuta in wata wani program ya zo ya ce to bari mu ga tsofaffin shawarwari za mu duba ko kuma sababbi a ba mu sababbi shi ma sai a rubuta tsofaffin an duba a sababbin duk da aka bada aka ga kai wa'annan yanzu sun fi ƙarfin mu bari mu ɗauko ba da za mu yi maulidin sai da aka yawanci wancan ta ce ai kaza ai bana na kuɗin mu zai iya mana kaza ko eh to shikenan daman ba rawanci ta ce kaza ke baki san an rubuta wannan kaza da ke ce ba kuma da ba aikata ba kila ba da kin ji zafi bana kuma sai aka ce ba wance ta ce a yi kaza to ina ganin bana wannan shawarar da wance za ta iya samun shiga bari mu amfani da ita an lura kada in kika faɗi magana ke ce tun da na dama ina faɗawa ne ya shudu san ba za a yi ba amma dan Allah da annabi da an yi kaza ina ai da ya dace ko eh to ai ba haka bane ba duk shawara ta alheri ka ba da ita an aikata yanzu ko ba a aikata ba kakka damu akwai lokacin da ya zo a ɗauko wannan shawara ta ka a yi amfani da ita namiji kake ko na mace an lura sannan kuma karka ce kai dole sai ka zama kai ne babba a'a waye babban gaba daya ba magana sai da kadija ake ba to a mankaliya sai da kadija ne a ci arziki a yi aikin da Allah ta'ala zai karba akwai wani abu da zaka yi wanda Allah bai gani ba akwai to kar ka samu damuwa ko kai kaza ba a faɗa ba ko an yi menene da menene wani bai gani ko ba a ji ba karka ka Allah ya ji ya gani in dai shi daman kake yi wa Allah ya ji ya gani dan ba na mantawa ta na ko wani ban Allah shi kaman wakili ne haka na yan uwa a wani gari to amma karancin ikilasi zan kawo mana ne wannan saboda ya zama mana abin nan misali an hada lokacin ana hada infaki sai aka hada infaki shi shine wakili kuma yana da dan dama dama na rayuwa sai ya zama kuɗin da ya bayar a cikin infakin da yake zuwa kawo na harka na san yalinka na yan uwan garin gaba daya a yawa to da ya tashi ba su karɓar infaki ka san akwai wakilai infaki ma'asa ma akwai wakilai sai ya raba ku gida biyu sai ya ware na yan uwan garin ba yawa ya ce wannan shine abin da yan uwa suka haɗa wannan kuma in an je sai ya kokari haka a sanar da su sai haka da gani ne an lura wannan yi wa Allah yawwa kaga ba dan Allah bane yanda kowa ya kawo da mai biyar da mai goma kai da ka bada miliyan sai a kwada sai ka ce wannan duk abu shine abin da aka samu daga hannun yan uwa na gari kaza amma mutum ce a ware a tantance to wannan ya gwada ba Allah ya ba ba kun lura da wannan to duk hidiman da namiya sai ya dagare ya mu yi haƙuri mu daure kai kuma Allah ya jarabe ki ko ai ya jarabe ka ko ya jarabe ki ake ce miki ke ce babba wanci ai wallahi dole ma ki zama shugaban mu ki haƙuri ki kuma jaraba ce kai ki zame ko kai kuma kai ka zame ka ce a ni ba na son girma halin rayuwa na shi ma ba halin kwarai bane ba in Allah ya jarabe ka aka jib goma ka karba da haƙuri kuma daman haka ake so ba mai nema ba amma wanda ya zo ce ni ya kamata a ce na zama shugaba a gurbin nan in ba haka ba kuma <laughs> ba na daina ba da komai to akwai matsala in aka ba sai an samu matsala kun lura yanzu hidima za ta zama ta sace ba ta sai da Khadija ba ko yawwa to saboda haka duk irin wannan abubuwan din mu kauce mu abun mu amma batun kai ba a ce dalla gafara ai ba nan Allah ta baya ba eh ba roki a roki ƙara tillawa in kin gana maka kake ce ga wani na ba dan Allah din ba shi Allah ba ya sani ba yawwa in ka ba da ka ce ya dalla eh, ba nan Allah bane yayi sai ka kawo in haka ji sai ka ce to yan wa ya haƙuri ga wani na banan Allah din ba dai a ƙara haɗa da shi ko wanda ya faɗa yana dan ji ce a ah, a ya ji wani ne je eh kila wani munafikin ne je ba shi a ba haka bane ba kai dai ya zama maka aya shi yasa kila ya ji shi kuma dan ya gwada maka cewa bai ki ka ce dan Allah ba ko ka ce dan riyayi ko dan ma menene in dai Allah kake wato shi Allah ya san komai zan rufe mana da magana sai da yake zama da masa'ulai wata rana wani masa'uli ya ce shi dai a cire masa wannan matsayi saboda yan uwa suna ta zargin sa ana ce masa kaza ana ce masa kaza sai sai da ya ce ni ko ni ne ina ina aikin alheri kowa yake ce min sharri nake ba zan canza ba nan na san Allah ya sani kai mai juya min alƙalamin aiki na na kwarai in ne ya ce sharri ne ko da mala'ika ne a tidu da raqibu na gane in nayi sallah za su rubuta Allah su ce wannan kahiri na baya sallah in na azumi su ce kahiri ne bana ko azumi ɗaya bai ba ɗayan ma da ya ɗauka karyawa ya yi kaza duk abin da sai da yake cewa mala'ika fa ai ka sa a tini da riƙibu da ƙarshe kenan wanda su ne sakatarori na Allah masu tura saƙonka kullum in sai da ce in ne alheri ko su in na gane suna mun kwange to ba zan daina alheri ba saboda canza mun suke yi na san shi ubangijin da ya turo su ya fi su sani kuma yana gani to ina ga mutum dan uwanka dan kai abu ya ce ba dan Allah kai ba ko kaza kaza ko kai abin alheri a ce ai dan iska na iska na Ah, wa wanga ai shege annan ah, a dubar wanka da shege kai eh, waye in a wajen Allah ba shege bane kai lahala allura lura da kuma Allah ta'ala ina ce mana daman ah, balil insanu ala nafsihi basira ko ku bari kowane mutum shi ya san kansa in mutum ya yi baka ce masa ba dan Allah ya ba saboda me kai baka san zuciyarsa ba ko yawa duk abin mutum yake yana yi dan lahirarsa shi ya sani kuma in lahirar ki ta yi kyauta da sai da Khadija to kin gyara take da ta baba da ta baba da ta ɗanki da ƴakki shi ba na alherin da zai da gare dole baki ki yafi karfin ki ke gadai dole sai an baki dama kin lalimo an ce ko masu sai da zara masu lamun laliya in za a shiga na ko sai masu ya je bakin Allah na ce shiga mai ce kai Allah na so a gane yau ni yin sai da zara ne ko to ne masu yin mahaifiyar sai da zara ya kage kake gani wadda kuma aka zalunce ta kuma zaluncin ya cutar da sai da zara sama da duk wani zalunci da aka yi mata salamun layi alaiha to gobe kiyama lalle za a tallama wa mutane da daman gaske to Allah ya tallama mu na mu tare sai da Khadija Allah ya saka wa sai da da alheri wanda ba iyaka tunda alherin da ya saka mu a ciki bai da iyaka ba mu san iya abin alherin da muka samu dangane da sai da zaki ba to shi ma Allah ya masa a sakamako ba iyaka ta dalilin abin da ya yi mana alfama annabi da iyalan gidansa kuma ya ban mu tare da shi kuma ya ɗora shi akan maƙiyansa na gida da na waje mu kanmu Allah ta'ala ka bai malam zagzaki nasara a kanmu idan malam zagzaki ya nasara a kanmu mun dace idan malam zagzaki ya gaza nasara a kanmu to mun tabe to Allah ka bai sai nasara a kanmu farko sannan ka ba shi nasara akan duk al'ummar ƙasar nan Alhamdulillah annabi da iyalan gidansa tsarkaka malam jami'in ina ba ku haƙuri da ku sauran sistoci da garin tsaye da garija ina ba ku haƙuri na riƙe ku da surutai ka san da dumumuwa yawwa to saboda haka amma ba mu dumumuwa da zamu je mu sha duma a kabari yawwa muna dumumuwa ne wanda zai zama <laughs> an sauke haƙin da ya ɗoro akan kowa da kowa to Allah ya ƙara dafawa insha Allah zan daka a nan ina mai cin mana mai salati ga annabi da iyalan gidansa ka da ƙarfi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad masha Allah to akwai wani ya jabiru